Assalatu wassalamu ala Muhammadu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya jama'atul Musulmi. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafin Moktar Sahu zadin Ma'ad, ya hadi khairil ibad wanda a darasinmu da ya gabata shine darasi na goma sha biyar a cikin wannan littafi a yau dai muna cikin fasali na goma sha ɗaya inda muka kawo daidai gabar da shi malam yake bayani dangane da abin da ya shayi surorin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya karanta ko yake karantawa a cikin ainihi wutri to daidai gabar da muka tsaya a irin wannan nusa shayi na arba'in daidai shayi na arba'in daidai inda malam ya ce ƙwala shu'ubatu shu'uba ya ce Hamza ya حمزة أبو حمزة يا بام ce. قال يأتي ce, لابن abbasin. ga Abdullahi ibn Abbas nice ma Abdullahi dan Abbas inni rajulun ni mutum nike sari'ul qira'a mai saurin karatu ni mutum nike mai saurin karatu wa rubbama qara'atul qur'ana fil laylati marra da yawa ni karanta Alƙur'ani a cikin dare so guda ya zama na sauke Alƙur'ani cikin dare aw marrataini ko har sau biyu qala ibn abbas sai abdullahi ibn abbas yace radiyallahu anhu radiyallahu anhuma shi abdullahi ibn abbas yace mishi la'an ware suratan can in karanta sura guda a cikin dare madadin kai da ka sauke sau guda ko sau biyu a ajabu ilayya yayi min yayi ba ni shawa da ƙayatar da ni min an af'ala zalika allazi taf'al mai aikata irin aikinka Mista Abdullahi bin Abbas ya ce mishi haka saboda aikin da yake yi a shi hamza aikin da yake yi ala gairi sunna don ba haka annabi yake yi ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka sai abdullahi bin abbasin ya tarbo shi ya jawo shi sai ya dawo ya bar dauki alkur'ani a cikin dare kamar ya zo ya yi a witri da alkur'ani kamar wada akwai wani bawan Allah a Sudan da shi ma ake waɗin cewa ya yi haka Hassan Turabi. in kunta fa'ilan labudda in ya zama babu makawa sai ka karanta ko sai ka karanci shi alƙur'ani. Fa ƙira'atan ka karanta karatu tusme wa odnaika da za ka jiyar da kunninka wa ya'ihi albaka ya zama zuciyarka kuma ta kiyaye abin da kake karantawa ka karanta kenan karatun zuci ba karatu na kira'atan ba kamar kana buɗawa kana dibawa kana buɗawa, kana ɗibawa, ba karatu wanga wanda za a ce makira'a ba wa ibrahim ibrahim ya ce ra'a amatu al ya karanta ala abdullah da abdullah fa qala sai abdullah ce mishi kai a tartilu ma'ana hanzarin karatun alkur'ani duk dai da muke iya fahimta a nan illa ne rattil e karatu guda guda bidaka abi wa ummi wannan ɗabi'a ce ta larabawa na ba da fansar mahaifina da mahaifiyata gare ka ina son ka karanta alkur'anin ga guda guda ina saurarawa fa innahu zainul Qur'an haƙiƙa yin a kana karatu guda guda to kawa ga alƙur'ani in kana karatu ba na hanzari ba ka kawa ta ƙur'ani nan dai nuna illa ne akan cewa ba a san mai karatu ya kama karatu kilirin amma wadda za ka samu wasu daga cikin masallata a lokacin tahajjud ana karanta Qur'ani ko ta halin kaka don dai a ga cewa an sauke shi. Wa ƙala Abdullah, sai Abdullahi ya ce, ya ce mishi, La ta Qur'ana a hazza shi'ri, kada ku riƙa tasga alƙur'ani wadda ake tasga waƙa, wadda ake karanta saɗardu ko bai kika na waƙa cikin hanzari tsari'an to kada ku yi ma alƙur'ani haka nan wala tansuruhu nasarar daƙali kuma kada ku riƙa watsa alƙur'ani wanda aka waci da dabinon da ba mai kyau ba ta ɗebe dabino mai kyau, wanda marar kyau na sai ka yi waci da shi to kada ku yi ma alƙur'ani haka nan ma'ana dai a karanta alƙur'ani karatu na lura in son samu na ya zama a tarti waƙifu inda ajaibi idan kuka zo wurin abubuwan mamaki na alƙur'ani ajaib na alƙur'ani sai ku tsaya ku yi ta dabburi, ku lura ku fahimta wa harriku bihi ba. ku motsar da zukata da alkur'ani za a ga ana karanta alkur'ani saboda ana yi cikin natsuwa kaga ga mutane na zubar da hawaye suna kuka an motsar da zukatansu wala yakun hammu ahadikum akira sura kai ya zama abinda a himma ɗaya daga cikinku shine ƙarshen sura ya zama abin da aburi ne kawai ya ga cewa ya kulle surar da yake karantawa shi abin da ya sha mai kai ya ga ya kammala karatun ba lura ba ba ta tadabbure ba ba ƙoƙarin yin tartil ba da kuma kiyaye ma'anoni na alƙur'ani ko kuma a'a kada ya dami ɗayan ku ya zama cewa san ɗaya ka ya jawo ƙarshen sura ya karanta wanda a baya inda mun fahimto malam ya kawo mana irin wannan bayani wa qala abdullahi ce idan sani Allah ya qul idan kaji ubangiji ta'ala yana cewa ya ayyuhan ladina amanu ma'ana in an karanta ya ayyuhan ladina amanu fa asqila ha sam'aka ka karkatar da jinka ka saurara ka jiya wani irin kira na Allah zai yi subhanahu Ta'ala na cewa ya ayyuhal ladina amanu Ba innahu hayrun tumar bi da duk ji an ce ya ayyuhal ladina amanu to a hairi ne ubangiji ta'ala zai yin umarni game da shiya aw sharrun tunha an ko kuma sharri ne Allah zai hanuwar muminai da ka ji ambaci ya ya ayyuhal ladina amanu matsayinka na mumini to ka yi ƙoƙarin karkatar da kanka ka sauya ka saurara ka jiya a kala abdurrahman ibn abi laila abdurrahman ɗan abi laila ya ce da dakalat alayyam wata mata ta taho ta shigo inda nake wa ana aqra ni kuma ina karanta surata hud hud فقالت لي سيتجي مني يا عبد الرحمن يا كي عبد الرحمن هكذا تقرأ سورة هود haka kake karanta karatun suratu hud wallahi inni fiha منذ ستة أشهر ni wallahi ina cikin karatunta tsawon wata shidda wa ma faragtu min qira'atiha ban kammala karatunta ba wata shidda ina karanta suratu ban kammala ba menene ma'ana abinda wannan mata take wadi tana ne ita wa ba wai tana bi na kawai ta yi sauri ta wuce ba a'a almuhimmu tadabbur wa tabassur wa tafahum bima tahmi as abinda sura ta kumsa na umarni da hani da ajaib da ijaz da duk wani abu da alkur'ani ya ƙunsa shi taka ba kula ba irin karatunmu na yau ba iru guda a wuce kana رسول sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci su tabbata a gare sa ya kasance ya sirru bil qur'ani fi salatin laili tara wata rana annabi zai yi sallar dare sai ya asirta wata ran wa yi jihiru tara wani lokaci kuma sai annabi ya bayyana wa ɗilin qiyam yana ta tsayuwa tara a wani lokaci ya daɗe tsaye wa haɗifu tara wani lokaci kuma sai ya sassabta bai daɗe tsaye kwarai ba wa kana yusalli tatawwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana sallah ta ta tadawwi ta bi lada a tadawwa billai wannan ha dare da rana annabi ya kan ta tadawwi akwai sunanin rati ko rawati waɗanda su ma inda muka to mun ambace su annabi sallallahu alaihi wasallam ma yake yi sallah ala rayi latihi saman taguwarsa in safari a lokacin tahiya qibal ayi wajhin tawajjaha bih duk inda dabba ta wuskanta sawa'un dabba dai ta huskanci alƙibla ko ba ta huskanci alƙibla ba zai yi nafila wata ruwaya na nuna a lokacin da zai kabbara a warko sannan ne zai dabaranta alƙibla da ita da zarar ya yi tabbarar da shi kenan sai ya sake ta ni inda ta huskanta a yasjud alaiha yana yin ruku'i yana yin sujada saman dabban nan ima'an halin kasancewar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana mai ima'i ma'ana yana mai nuni ويجعل سجوده أخفض min rukuni idan annabi yana sallah sallar take ta nuni ce to zai kasance ruku'i ne wanda yayi in ya to sujada zai yi dukawa dukin sujada ya zama ya yi duki na ruku'i sassabtawa E, kasa kuma koyo haka ne kamar irin waɗanda aka jarabe su da rashin lahiya mutum yana da matsalar rashin lahiya zai iya sallah tsaye to haka ya kamata idan ya yi ruku'i in ya zo wurin sujada sai zama sujadar tashi ba tare da ya kai goshi ne kasa ba amma kuma ta wuce wannan duki na ruku'i da wannan kenan kuma wanga shi a ƙarshen shi wannan fasali na goma sha ɗaya mai bayani akan shiriyar annabi sallallahu alaihi wa sallam game da salatul laili sallar dare mun gina yadda aka ambata mana ita gaba gaba da kuma kashi kashi da irin bayanin da shi ibn al-qayyim al-jawziya ya a can cikin asalin littafin nazarul ma'ad fi adai khairul ibad inda malamai suka tattauna suka yi sabani wajibi ne ko farilla ga annabi nafila ko ko a sunna ne wanda mun ambato shi a karatunmu da ya gabata yanzu kuma idan mun samu daman lokaci sai fasali na goma sha biyu ko mu gana eh, fasali na goma sha biyu mai bayani akan shiryar annabi sallallahu alaihi wa sallam game da abin da ya shaye salati duha sallar duha ko mu tsaya to shi kenan ta wanda fasali na goma sha biyu yana bayani ne game da abin da shirya ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da sallar duha sallar da ake yi ta hanzi don bi dan lada ga Allah rawal bukhari yu bi sahihihi an aisha Imam al-Buhari ya yi ruwaya a cikin ingantaccen littafinsa daga uwar muminai Allah shi ƙara mata yadda ƙalattacce. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صباح الضحى ban taɓa ganin annabi ya yi sallar duha ba wa inni la usabbihuha amma ni ina sallatar ta ma'anar wannan yana yiwa annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa sallar ba a ɗakin ta ya zama yana yi a wani ɗakin amma dai ita ba ta gani ba a lokacin rawaito wannan hadisi wanda yana yiwa za a samu wani hadisin da ya zo bayan wannan ya zama a samu dace ta gani yana yi wata sahihain ya zo a cikin buhari da muslim ana biyu rairata radiyallahu anhu qala awsani khalili abu hurairah Allah ya tsara mishi yadda yace masoyina na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bani labari ko ya yi mini wasiya bi siyami talatati ayyamin min kulli shahr annabi ya yi min wasiyar in ya azumi uku kowane wata wa rakatai duha in yi rakawo'i biyu na duha wa an utira qabla an arquda kuma in yi wutiri gabani in yi kwana waɗanda abubuwan guda uku ko ne daga cikinsu alkhairi ne azumin kwana uku cikin kowane wata wata ruwaya ta nuna sha uku ga wata sha hudu ga wata sha biyar ga wata ayyamul bi a rakawoyi biyu na doha shi kuma da hamsin. wanda akwai ruwaya da ta nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kai shi a raka'a hudu ko shidda ko takwas wa al-utira qabla an ana an urqida in yi wutiri gabanin kwana duk wanda ya san cewa in ya kwanta ya kwana bai tashi ya abi ne da wuri shi ya mafi alhairi a gare shi idan ya san cewa yana tashi kuma to ya bari a ƙarshen dare ya bi ko a tsakiyar dare na ƙarshen daren shi ne ya yi, ba amma in ka san cewa za ka rasa ka yi abinka da wuri ya yi mata alkhairi wani Musulmin, ruwaya imamu muslim an zai dimna arqam marfu'a an ɗaga hadisin zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci su tabbata gare su ya ce salatul awabina sallar masu komawa ga Allah yi na tara ina tarmadul fisal lokacin da 'yan ƙananan raƙuma suke jin rana da ƙawawansu wato rana ta ɗan ɗaukako kamar lokacin bazara zahi ya ɗan ware kama a ainihi yashi ko turɗa ko ƙasa an yi shaddul harar nahar tsananin zafin rana yana tsananta fatajidu za ka samu alfisal yan unguya yan ƙananan raƙumma a harin ramda suna jin zafin ita wannan a ranar ta hanyar taka yashi ko turba musamman su a yankin su hamada ne ga baki daya ausabiha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi wasici da yin sallar duha wa ya yastagni ana bi qiyamil layl kuma annabi yana isuwa da ita sallaka ta duha a da kiyamun lai! ya zama yayi ƙiyamin laili bai yi ta ba ta zama madadinta Zaka kenan shi abu na alhairi da ɗan adam ya wara ya shiga ciki abin da ake so ya doge bai bari ba. Idan ka wara sallar duha idan kana da dama da kudura da iko ka ci gaba da yi a Allah ya ɗauki rayuwarka baka bari ba kuma in ma baka da wannan zarafi ko dama lokacin da ka samu dama sai ka yi shayi na arba'in da ɗaya muke ko na wa qala masrukun masruk ya ce kunna nusalli fil masjid muna sallah a masallaci فنبقى بعد قيام ابن مسعود sai mu tabbata muna nan zaune a masallaci bayan Abdullahi ibn Mas'udin ya tashi na qumu fa nusalli duha mun yi asuba Abdullahi ibn Mas'udin ya yi ta ya taye shi mun zauna nan tsawon lokaci muna abin da muke yi na an ambaton Allah ta'ala an muka kai lokacin duha sai mu tashi mu yi sallah ta duha ko kuma a'a da Abdullahi ibn Mas'ud ya yi masallaci mu sai mu tashi sai mu yi duha fa balagahu sai labari ya kai ma Abdullahi ibn Mas'ud tun da shi malamin su ne kuma ya yi karatu ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tun da ɗaya ne daga cikin manyan sa fa qala sai Abdullahi ibn Mas'ud ya ce musu lima tuhammiluna ibadallah ma lam yuhammiluhum saboda mi za ku azama bayin Allah abinda Allah bai azama bayi ne ba in kuntum labudda fa'ilin in kun kasance ba makawa sai kun yi sallah ta ta duha wannan nafila ɗin da ake yi to fa bi buyutikum ku dai ku ku yi adikku yanzu wani nan masallaci zai fahimci cewa wajibi na sai ya yi duha za ka ku koma gidajenku ku yi abinku can cikin gidajenku dama annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce kada mu sanya gidan da ji su zama matsayin makabarta ko kabarbarra ma'anar wannan kan mu yin sallah a gidajen mu sai masallaci da haka har yau ma akwai buƙatar mutum ya raga wasu nafilolin da zai yi a gida don raye gidan bai zama matsayin kabari ba. وقال Sa'id ibn Jubair Sa'id dan Jubair yace inni la ada'u salata ni ina barin sallar zuha. wa ana ashtahiha kuma ni ina sha'awar in yi ta makhafata don dai tsoron an ara araha hatman alayya don tsoron kai in ga cewa ta zama wajibi ko wata farilla a kaina sai in batta ko wani ma yana iya tunanin haka cewa kamar farilla ce ko waji kamar wada Abdullahi bin masudi radiyallahu anhu wa arda ya ja hankali wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance daga cikin shiriyarsa wa hadi ashabihi da shiriyar sahabbansa sujudu shukri inda tajaddudi ni'ma ya kasance annabi yana yin sujada ta godiya lokacin da wata ni'ima ta sabunta Allah ya kame wani abu na baiwa aka sahabbai ne suna yin sujada idan Allah ya kawo musu wani abu na baiwa ta surru wadda ke faranta musu rayuwa a wingi fa unikima ko kuma kuranyewar wani abu na hukuba mutum na cikin wata damuwa sai Allah ya jaye shi damuwa sai ya kai goshi ne ƙasa ya yi sujada tunda koyi ne yake yi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma wannan shari'a ce tashi da sahabban shi wa kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza marra bi ayati sajada idan annabi ya shuka ga aya ta sujada nan misalai suna da yawa kila Allah ya sa mata na asibiti garin haihuwa an samu jarrabawa sai ga labari ya zo ta haihu sai ka yi jara ka gode ma Allah wani dan uwanka na an masa tiyata an ce shi nan ya tashi lamun lariya. ka yi jara ka gode ma Allah wani abu ne da ka rasa Allah ya baka ka yi nema ka yi bida ka samu ba sai ka waɗi ka yi jara ga Allah wannan duk ana ce masa sujudu shukri ko kuma wani abu ne wanda ya dame ka Allah ya kuranyi maka shi وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا مر بآية السجدة idan annabi ya shuɗa ga ayat da ke akwai sujada yana karatun alkur'ani kabbara wa sajada walau hatta ko cikin sallah ne ba abu ne da aka yi hani a kansa ba zai yi kabbara ya sujada wa rubbama qala fi sujudihi da yawa annabi ya yi sujada irin wannan sujada ta tilawa sai ce sajada wajahi للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته idan ya sujada da wannan addu'a ita yake karantawa na yi sujada da fuskata da wannan da ya halice ni ya tsoranta ni ya tsaga ganina ya tsaga jina da ganina da ikonsa da ƙarfinsa aka yi su kenan mutum idan ya yi sujada da tilawa ana cikin sallah ne ko ana karatun alkur'ani ne ko shi ɗaya yake yin karatun ƙur'ani ya karanta wannan wa وجهه للذي wa basara وشق سمعه وبصره بعوله wa ولم ينقل عنه ba a cira to ba daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu kana yukabbiru lirabbi idan yayi irin wannan sujada a sujada ta tilawa inda ya dauka kowa bai yin kabbara min hada sujud daga wannan sujada wala tashahad haka kuma bai yin atayya wala sallama kuma bai yin sallama albattata yanke ruwa ba ta zo da wannan ba kawai dai zai sujadar ya karanta wannan lokacin da zai sujada yana kabbara sai karanta wannan addu'a sai dauka gobe gobe yin komi wasaha anhu annahu sajada bi alif lam mim tanzi ya inganta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi sujada a cikin wannan sura suratul sajada da sad wal qur'an da kuma iqra وفي النجم يا cikin سورة النجم وفي إذا السماء انشقت لما ياي سجدا وذكر أبو داود عن عمرو بن العاص أبو داود يا أنبتا لقى عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرأه خمس عشرة سجدا يا كرنت الشيشي sujada goma sha biyar mina salatun fi al-mufassal wato sujada uku daga cikinsu a cikin mufassal yanki na ainihi kusan ƙarshe na ƙasa wa fi suratul hajj tazaratain ya karantar da shi akan cewa suratul hajj tana ɗauke da sujada guda biyu kenan tarin wuraren da ake sujada a cikin qur'ani kamar wuri goma sha biyar ne ke amma hadisu ibn abbas amma hadisin abdullahi dan abbas annahu lam yasjud wanda ya zo da bayanin cewa shi annabi sallallahu alaihi wa sallam bai taɓa sujada ba bil mufassal a cikin mufassal zuta wala ila madina tun sadda ya juya nan maka ya yi amma da ya koma madina bai saki ba ba dai sun ba wannan hadisi hadisi ne da'ifi annabi yana yin ainihi sujada a cikin wannan yanki na alkur'ani a bangaren mufassal dama ya kasu gida uku isarin mufassal diwanin mufassal da kuma wasatin mufassal wanda malamai sun amince kashe-kashen yanki wanda ke da ma'anar wannan mufassal ne fi isnadihi a cikin isnadin wanga hadisi na Abdullahi ibn Abbas abin da yasa yake da'ifi akwai Abu Kudama Al-Hari bin Ubayd shi yasa hadisi ya zama da'ifi wala yuhtajju bi hadisi shi Abu Kudama Al-Hari bin Ubayd ba a kawo hujja da dalilinsa wa Allah ibn al-Qattan ibn al ya illanta hadisin gana shi bi matsuri warrati saboda cewa ciki ne kuma akwai wani da aka ce ma matsarul warrati suna ne matsarul alwarra ne mai saida da takaddu kaga kenan akwai mutum biyu waɗanda adda illa cikin wannan hadisi waɗanda suka sa hadisin ya zama hadisi da'ifi wa qala yace kana biyu fi su'il hibbi shi madarul warraq ana sifanta shi da mu'abin illa wajen harda bai da harda hadda shi mummuna ce ana son kuwa hadda mai hadda hadisi ta zama layayya wanda ke kamanta shi da haka muhammad bin abdurrahman bin abi laila ya kamanta shi da zama mai har da mai rauni wa'iba ala muslim aka aibantar da imam muslim me yasa suka kawo aibi ga imam muslim ikirajin hadisi don dai an samu cewa ya fitar da hadisin da shi wanga matsalwar ras ya ruwaito sama kuma imam muslim ba zai fitar da hadisin ba ya sa a cikin ingantaccen littafin shi a sai ya tabbatar da cewa wannan hadisi hadisi ne ingantacce ta kowace wuska saboda malamai sun tabbata cewa babu hadisi ko ƙwaya guda a cikin sahihu muslimin wanda yake bai tabbata ba don haka ko da an aibanta shi da cewa wannan yana da raunin hadda to idan aka yi al wa tatabbu bisa ga hadisin da muslim ya fitar wanda shi ma yana ciki to za a tabbatar da hadisin da ya zama lahiya malam ya yace wala aiba ala Musulmi. kai babu aiki ga imamu muslim bi ikraja hadisi a cikin fitar da hadisinsa shi matsarul warraq li'annahu yattaqi min ahadithihi hadha ad-darb saboda imam muslim a cikin hadisai da zai kawo wa, to yana kiyaye wannan hanya ma ya alama annahu hafizatu sai ya kiyaye cewa wato wanda da ya kawo cikin littaye ne to ya kiyaye shi kiyayewa ma'ana ya haddace shi ba inda yake da raunin haddane ba ya ɗauka yadda cikin littayinsa kama yaqra'u min ahadith thiqa kama wadda imam muslim yake yin watsi da hadisai na thiqa mutum thiqa ne amma imam muslim sai ya watsi da hadisin sa ma lam ya'lam matsawar bai san annahu galida fi da ya tabbatar da cewa akwai kure ciki ba zai yi watsi da hadisi in ya sa akwai kure to ba zai karbi hadisi ba ko da ga siƙa ne bale mutumin da aka gani yana da illa don haka imam muslim bisa ga yadda ya tsara littafi ne babu wani hadisi da akwai ma a cikin littafin wanda bai inganta ba faminan nasi akwai daga cikin mutane a man saha jami'a hadisa ula istiqad wanda ya inganta a hadisai na wayannan Sika. an samu mutane da yawa waɗanda suka ce eh lalle hadisan ga na siƙa ne amma shi ma muslim idan bai samu tabbaci ba to baya karɓa wa minhum man afa jami'a jami'a hadisi as-sayyi hadisi sayyi hadisin wanda aka mummunar a kiyayewa ko na abin da malam ka sanya ce muna shine zaman mutum yana da mummuna hadda ba zai tabbatar da a ce dukkan hadisin da ya ruwaito hadisi ne wanda ba ingantacce ba saboda duk raunin haddasa to yana yiwa a samu hadisin da bai raunin hadda ba a kan shi da haka kenan ba za a yi yanke da cewa dukkanin hadisin da ya ruwaito hadisi na da bai tabbata ba bale ya ai zargin imam muslim don an samu daga cikin waɗanda yake ɗaukowa na marwaita an samu ɗai daga cikin irin bari tattula hasil a sai ce fal'aula ko fal'ula fal'aula a fal'ula ko to fal'ula na warko bari tattula hasil wa amtali abinda abu na warko bin hanya ta imamu alhakimin mai saburi da ire-irensa wanda imam alhakimin mai saburi ko da ana samun ya zo da wasu ruwaye a hadisai waɗanda akwai maganganu a cikinsu amma imam alhakimin mai saburi zai bayyana ƙarara idan hadisi ba shi da lahiya wasaniya hanya ta biyu ɗariƙa ibn hazmin biyar hanya ta ibn hazmin al’andulusi kuma Al-Zahiri, wa ashtalibi da waɗanda suka yi kamanceceniya da shi wa ɗariƙatu musliminiya abinda a ɗariƙar wato shi mutum musulmi ita ce ɗariƙatu a immace hada sha'a shi mutum musulmi abinda a ɗariƙarsa Wanda zai hau a kanta a ɓangaren hadisi to ya bi hanya ta a'imma ga wannan sha'ani na ilimin hadisi ya bi a hanyar da malamai suka koyar cewa hadisi kaza mai lahiya ne ya inganta hadisi kaza bai da lahiya bai inganta ba kuma ya zama ya yi al'istikra'uwar ta tatabba ya bibiye abin ba da ganin abu ya ce a aika za da inganta ba ba tare da zurfafa bincike ba kuma shi ma wanga fasalin da muka shigo na ainihin goma sha biyu mai bayani akan shirya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da sallar duha nan muka kawo ƙarshen sa wanda shine kenan ƙarshen darasin mu na goma sha shida in Allah ya ƙaddara a darasi na gaba za mu fara warkon babi na goma sha uku darasi na goma sha bakwai daidai kan shayi na arba'in da biyu a daidai da wannan nuska na roƙon ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya muna muwafaqa da dace Allah ya sa ayyukan zama dan da ɗaya da shi سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك